الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وعباده الذين اصطفى وبعد يومنا رانر لهدي watan ramadan yana da kwana goma sha hudu alif ɗari da arba'in hijiriya kuma yau muna tara? 19 ga watan 5,2019 miladiya wannan shine zamanmu na 11 biyu zaman tafsirin da muke yi na alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa a wannan masallaci na alkulafa'un rashidun da ke kan titin afalla a jihar a unguwar agege jihar lagos muna cikin suratun tauba aya ta 60 aya da take magana akan sadaka ta wajibi ita ce zakka yau shine darasin mu na biyar akan wannan aya muna bayanin mutanen da shari'a ta ce a bawa zakka tare da ɗan taɓa fikihun da yake ƙarƙashin wayannan mutane alarma zai sake karanta mana ita sai mu karkare yau insha Allah عن السبيل فريضة من a cikin waɗanda ya rage mana saura wabni sabil ibn sabil shine wanda yake cikin tafiya kan hanya sai guziri ya yanke masa wanda yake a wani gari da ba garinsu ba wanda tafiyar tasa ba ta shafi saɓawa Allah subhanahu wata'ala ba an ce ibn sabil ɗan tafarki haka muke cewa da hausa wanda fassara ce ta kai tsaye daga larabci ɗa da tafarki Al-Ibnu shi shine wanda aka haife shi as kuma ita ce hanya kowace iri ce ko da yake hanyoyi suna da sunaye daban-daban amma dai as ɗin din shine gamamman suna na hanya to me yasa aka ce da matafi ibn sabil sai aka ce abin da isa saboda ya lazimci hanya sai ya zanto kamar yadda ɗa yake lazimtar uwashi wanda kuma dama balarabe ya saba idan ka lazimci abu akan ce maka ɗan abu ba bahaushe ma haka yake ɗan sanda ai saboda da ina ganin yana riƙe sanda ne ake ce masa ɗan sanda ɗan kasuwa saboda kullum a kasuwa yake ɗan ko saboda aikinsa kenan ko ba haka ba to shi ma haka kamar yadda suke cewa da tsuntsu suke cewa da wato suke cewa da tsuntsu irin wanda yake rayuwa a ruwa inda ruwa yake sai su ce mai ibnul ma kamar yadda ya zo a cikin baitin ghailan zurrumma a cikin wani baiti da a cikin ajas ɗinsa yake cewa ala qimmatir ra's ibn ma'in muhallaqi warada i'tisafan wathurayya ko waradtu i'tisafan wathurayya ka annaha ala qimmatir ala qimmatir ra's ibn ma'in muhallaqi ko muhalliki mahalli shahid shine ibn ma'i ibn ma'in yana nufin tsuntsu kenan saboda yana lazimtar ruwa wasu kuma suka ce a'a abin da yasa ake ce masa ibnu as-sabil saboda ita hanyar yana kanta ita ce ta jefo mana shi muka ganshi. kamar yadda uwa take naƙuda ta jefo mana yaro mu gan shi ka annal arda tamakhadhat minhu faramatna nabihi kamar yadda uwa take yin naƙuda sai ta haifo mana ɗa sai mu ganshi to ita ma hanya da ka bi ta ɓil sai ka ga baƙo ya ɓullo shi za ake ce masa ibn sabil kamar yadda wani mawaƙi yake cewa ta hutun anhu ba da mahmalihi shahraini baida da'ulam tudrib walam talidi alqathu kan nadli ko alqathu kan nasli ma'tufan ala himamin ya'midna muntaji'atin khaira mu'tamadi mahallin shahid shine a wato alqathu kan nasli ma'tufan ala himamin ila akhir ma dhakar to ibn sabil wanda yake kan hanya yake cikin tafiya za a bashi zakka idan ya zama yana bukata ko da kuwa a garinsu yana da wadata idan kuma ya zanto yana kan hanyar sai ya zanto yana da halinsa to wannan baya bukatar sai an bashi kuma akwai mutanen da suka fi kowa bukata a cikin abna usabil su ne almajirai ɗalibai da suka fita neman ilimi wataƙila ɗalibi ne daga Najeriya ya tafi Ghana karatu ko daga Ghana ya zo Najeriya karatu ko daga Nijar ya zo ya tafi ya zo Najeriya ko daga Najeriya ya je Nijar ko daga Najeriya ya je Sudan ko daga Najeriya ya je Egypt ko daga Najeriya ya je Saudiya ko daga Najeriya ya je Uganda ko Malaysia idan daga gida ne ya yi tafiya ya bar iyayensa da da iyalinsa to ya halatta ka aika masa zakka a matsayinsa na fakiri ko miskini tare da kuma kasancewarsa ibn sabil wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan ibadu da ake kusantar Allah da su wanda da za a dinga wa ɗaliban da ba ƙaramin gata aka yi musu ba wanda zai taimaka musu wajen mai da hankali wajen karatun wanda a ƙarshe kuma al'umma ce za ta zo ta amfana da abin da suka karanta to malamai suka ce me ya kamata a bawa ibn sabil game da dai muka faɗa a baya na cewa a bashi abin da zai ishe shi na bukata gwargwadon yawan dukiyar da kuma adadin mutanen da ake so za a ba wa ita zakkar in har bukatarsa tana da yawa to a yalwata masa in kuma bukatarsa kaɗan ce sai a ba shi gwargwadon iya abin da ya samu ko ya cancanta to Allah subhanahu wataala ya ce faridatan min Allah ay faradallahu hadhihi ko faradallahu alaikum hadha faridatan Allah ya tilasta muku wannan lissafin akan cewa waɗannan mutanen su za ku ba wa tilas minallahi takanas daga Allah ne wata wata'ala ba daga wani ɗan adam ba wallahu alimun lalle Allah masani ne ba wani abu da ya ɓuyan masa don haka ya fi ku sanin mabukata shi ya sa sai ya lissafa su hakim gwani ne ƙwararre mai hikima wanda yake yin abubuwa a wurin da suka dace to akwai matsala guda ɗaya a nan malamai sun yi saɓani a kan. to Allah ya faɗi mutum takwas الفقراء والمساكين والعامل الفقراء يتل الفقراء na alaiha wal mu'allafati قلوبهم wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil sune mutum takwas ko kuma sifofi takwas to shin Allah yana nufin wayannan mutanen kullum in ka tashi fidda zakka sai ka tara su a gabanka kowa ka bashi ko kuma a'a abinda ake nufi dai kan lissafin ka ya huce wayannan tunda ai akwai mutumin da kuma baya cikin wayannan mutanen ko misali alfaqir wal miskin ya kishiyarsa alghani wanda duk yake mawadaci la tahillu as-sadaqatu li ghaniyin wala li dhimirratin sawi kaga dhimirratin sawi baya cikin maskana alghani baya cikin alfaqaru sannan wanda ba almiskinu ba ba alfaqiru ba kuma bai yi aiki wajen karɓo zakar da tara ta da raba ta ba baya cikin al'amili na alaya kaga baya cikin wanda za su ci zakka sannan duk mawadacin da baya cikin al-mu'allafatu qulubuhum baya ciki sannan duk dan da yake da ikon da zai je ya nemi na kansa yake da ƙarfin nema ba shi da wata larura ta bashi ko wani abu kaga ba zai shiga cikin algharimi na ba kuma baya cikin ah, riqabi sannan wanda yake zaune a gida ba matafiyi ba kuma baya cikin wayan sifofin na baya kaga wanda ba jihadi ya fita ba baya cikin fi sabilillahi baya cikin ibnu sabil to Allah ne da kansa ya raba zakkar ya bayar to anan wasu mutane wasu malamai sun tafi akan cewa wannan wannan lissafin da Allah subhanahu wata'ala ya yi ya zama wajibi idan ka tashi sai ka game su baki ɗaya kowane ɗaya daga cikin takwas ɗinnan ka ɗan bincina ka bashi bai halatta ka haramta wani daga cikinsu ba wannan ra'ayin imamu malik allah ya ji ƙansa da rahama da imamu abu hanifa da wasu daga cikin manya-manyan malamai sun tafi akan fifita in za ka fidda zakar ka nemi varieties na waɗannan mutanen kalolin nan kowa ka bashi yayin da kuma wasu daga cikin manyan malamai suka tafi akan cewa ba dole ne sai an nemi kowa an bashi ba idan aka samu mutum ɗaya ko kuma kaso ɗaya ko kaso biyu gwargwadon bukatan aka ba su shi ya fi kuma gaskiya wannan ra'ayin shi ne ra'ayin da ya fi zama daidai akwai dalilai duk da suka kakkafa wancan suka ce ai abin da isa Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara ya kawo lamul milk to kamar yadda fakiri ya cancance ta haka miskini ya cancance ta haka ragowar ma suka cancance ta wasu kuma suka ce su kuma wancan suka ce a'a to ai ga kasancewar an saka lamul milk to kuma akwai lokacin da Allah subhanahu wataala ya faɗi wa'anda za a bawa ya iyakance talakawa kawai to tunda Allah subhanahu wataala ya iyakance talakawa a wayannan babukan to kaga ya baya nuna su kuma ragowar an fitar da su Wadda aka dai wannan saɓani ne wanda yake kawai ana ambatansa a babi na fa'ida ba a babi na tilas ba faridatan min Allah wannan farilla ce da wajibi daga Allah subhanahu wata'ala wanda ya ɗora muku wallahu alimun hakim to uwa na tsallake matsaloli da yawa waɗanda suke da alaƙa da zakka amma babban abin da ya kamata mu duba shi ne hikimomin da suka sa Allah ya shar'anta mana zakka za mu ga cewa duk rikice-rikicen da ake ta yi na cewa me yake kawo talauci a duniya yanzu wani bincike da aka yi an kawo wasu sabubba da su ne suke kawo damuwa ta rashin wurin zama da rashin arziki misali aka ce daga ciki akwai yawan kamfanin kamfaninnika da amfani da na'urori na sarrafa abubuwa wanda suke haifar da hayaƙi wanda taruwar hayaƙin kuma yana zama guba ne in ya tashi kuma baya bajewa gaba ɗaya yana yin sama yinsa sama kuma saboda wannan ah, maddar da take cikinta cikin hayaƙi wacce take kamar guba da dafi a ce wasu takan cutar da takan cutar da wato wani wata rariya da take sararin samaniya wacce take zama shamaki tsakaninta da duniya tsakanin rana da duniya wacce ake kiranta tabaqatu ozone ko ozone layer wanda ita wannan ozone layer din ita ce kamar take stabilizing din zafin rana da yake ƙaraso mana to wannan yakan sa filtar rariyar da take tace zafin ranar to wannan hayakin yakan taɓa ta sai ya ƙara mata girma sai zanto akan samu natural disasters wato alkawar ɗabi'iyya kamar irin su girgizar ƙasa tsagewar ƙasa ɓarkewar gobara ta dutse ta volcano wanda da kuma ɓarkewar hamada da ambaliya na ruwa wanda a fahimta su cewa yawan saukar zafin rana ne fiye da kimar temperature da ƙasa za ta iya ɗauka sakamakon huda wannan tsabakar ta ozon da wannan hayakin yake yi shi yasa suka ce irin waɗannan kawaris ɗin yawanci sun fi faruwa a asia da sauran ƙasashen da suke da kamfaninnika manya-manya to duk sa'ad da aka samu irin wannan ɓarkewar hamada ɗin da gobarar daji da ambaliyar ruwa da girgizar ƙasa to sai kaga an samu internally displaced people wato idps suna ƙara yawa ana ƙara samun ƙarancin abinci ana ƙara samun ƙarancin kaza kuma duk lokacin da wasu suka talauce to barazanar talaucewar wasu ce a hankali hankali sai zanto population na talauci yana ƙaruwa a duniya wannan ɗaya daga cikin dalilan da suka faɗa kenan dalilin na biyu kuma suka ce a daga cikin abin da yake ƙara talauta duniya a zamanin yanzu ake ƙara shiga ƙangi akwai wata siyasa da ake kiranta unipolar system siyasatul qutbul wahid shine zanto duniya tana da super, super power wanda dole akwai wata ƙasa ita ce uwar ƙasashe baki ɗaya ita ce za ta sa ido ba ta yadda ku mallaki makami ya huce kaza ba ba ta mallaki yadda ku mallaki arziki sama da kaza ba idan ta ga kun fara rawar gaban hantsi da ta huce makaɗi to za su zo su dakatar da ku to sai suka yi wasu lissafe-lissafe suka ce a sanadiyar haka ne kasashen afirka suke fama da talauci saboda ba a so su yi arziki yanzu misali ka ɗauki ƙasa kamar najeriya wacce take da arzikin kwakwar manja wanda kwakwar manjan najeriya kawai ta isa ta riƙe ƙasashe ba wai ƙasa ɗaya ba malaysia sama da shekara 20 najeriya ce take ba ta kwakwar manja amma jibi yanzu kuɗin da malaysia ta yi da harka ta abin nan kwakwan manja sannan najeriya tana da albun kakao ko abin da ke kira koko wanda duniya tana sa ana yin abubuwa da yawa da su najeriya tana da albarkacin tana da albarkar ƙasa ƙasar da take noma a najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowane ƙasashe kyau a duniya sannan abin da najeriya take fitarwa a ƙarƙashin ƙasa albasar da Najeriya take fitarwa da za a dinga isdarinta ana fitar da ita waje yanayin kyanta da kuma irin amfanin da take tattare da shi ya kai ta yi gogayya da duk wata albasa da ake iya nomawa a duniya Najeriya tana da arzikin ayaba Najeriya tana da arzikin tama da ƙarafa Najeriya tana da gwalagwalai a ƙarƙashin ƙasa Najeriya tana da abubuwa da yawa to amma sakamakon tana da iyayen gida a ƙasashen turai ya sa dole ne ba ta isa ta huce yadda ake so ta zama ba shi yasa har yanzu babu gine-gine na banƙaye a najeriya sai a iya inda aka ga dama a yi kawai yanzu inda kake takama da shi kake bugun kirji da shi a najeriya ka ce abuja wanda tun 1976 aka, tsara abuja aka rubuta plan ɗinta to ko a wancan lokacin ma tsarin da aka ɗora abuja a kai wanda a yanzu take rayuwa a kansa an fi sama da shekara 20 da barin irin wannan tsarin wanda yanzu misali south africa afirka ta kudu ai bata fi najeriya sababban arziki ba amma tana da gine-gine saboda turawa suna rayuwa a cikinta tana da gine-gine ta iya morar abinda ake kira albunan tatiya infrastructures da sauran abubuwa na more rayuwa jiragen ƙasa kyawun tsari na birane da sauransu wanda yanayin ƙarfinsu da ƙarfin sojansu da kuma yanayin launinsu da fatarsu da cakuɗuwarsu ba irin ta najeriya ba ce wanda da najeriya za ta iya zama haka to watakila da ci gabanta ya kai ta yi gogayya da manyan ƙasashen duniya to ba a so ta zama haka shi yasa shugabannin ƙasarku sai an sa muku ido akan suwa za ku zaɓa tsarin tattalin arzikinku sai an sa muku ido tsarin tsaronku sai an sa muku ido tsarin gudanarwarku da addininku komai a bisa kuna ƙarƙashin kulawa to duk inda kai hatta tsarin wasanninku da komai da komai duk sa'ad da aka kun yi wani yunkuri to da wasu da mutanen cikinku za a haɗa kai yadda za a dankwafar da ku domin ku tsaya a daidai haka to shi yasa kullun zaka ga rate din talauci yana ƙara ƙaruwa wannan bincike ne suka yi suke faɗa haka yana nan gashi nan ko ina a cikin intanet. sannan sai abu na uku da suke cewa daga cikin sabuban da suke kawo talauci akwai tsari na aulama shine abin da bature yake cewa globalization an maida duniyar ta dinga karɓar samfurin rayuwa daga wuri guda to wannan shi ma sun yi lissafi da calculation akan cewa ga abin da yake kawo ta yadda globalization yake kawo ƙara bunƙasa talauci to wani abubuwan da suka faɗa akwai abubuwan da in dai su ne kaɗai suke kawo talauci to ba za su magantu ba sai dai a haƙura a zauna a ci gaba da rayuwa ƙarƙashin talauci to shi kuma addinin musulunci kullum yana kula da abin da yake na gaske Allah shi ya halicce mu shi ya san matsalolinmu kuma dama Allah ya kaddara dole akwai talaka akwai mai kuɗi talauci ba zai taɓa ƙarewa gaba ɗaya ba ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sikhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un dole sai an samu wasu wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi faman alladhina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa saboda haka akwai wa'ansu sun fi wa'ansu to dan ai balansin rayuwar ta yi daidai sai Allah ya kawo mana tsari da zai maganta mana tashin tashina kuma ya yayyafa wa wanda yake cikin damuwa ruwa ya kuma farfado wani wanda ya kare ya ɗora wani wanda ya samu matsala kuma ya dawwamo wa da mai arziki arzikinsa shine tsari na zakka da haka tsarin zakka wani tsari ne spiritual tsari wanda Allah subhanahu wataala ya kawo mana domin ya maganta mana ya sanya mai arziki in ya fitar Allah ya sanya albarka a cikin dukiyarsa kamar yadda Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wannan at-tathhir din spiritual tsarki kenan duk wanda ya fitar da zakkarsa to ya kamar mutum da ya zo ya kwara ruwa a kan najasa ne to kuma duk dukiyar da take tana da tsarki a wajen Allah to za ta yi albarka sai ka ga ɗan kuɗi kaɗan ya ishe ka yin buƙatu da yawa kaga ka yi sallama da talauci da damuwa kenan khudh min amwalihim zakka kenan sannan abu na biyu wato zakihin biha kuma ka faɗa wa duniya cewa wa'annan sun ba da zakka domin a san muminai ne taskiya ɗin shine ka ba su recommendation shi yasa idan mutum ya yi aikin alheri dan an fito an shi ne ba a so ya fito ya faɗa kuma kada ya dinga campaign dan idan a fito a faɗa amma idan kai a matsayinka na wato kai a matsayinka na na mai karɓar zakka to ya halatta ka tara jama'a don su fahimci wane yana fitar da haƙƙin Allah ya ƙara samun yabo a wurinsu sai ka ce to wane ya fitar da haƙƙin Allah kaga wannan taskiya kenan wa salli alaihim kuma kai musu addu'a inna salawatika ko inna salatika inna salataka sakanun lahu abu na gaba kuma daga cikin fa'idar da muke samu a cikin zakka shine wato tsayawa a gaban ƙarfin da dukiya take da shi a shiga tsakaninta da cutar da zuciyar ɗan adam dukiya ce kai ka neme ta ka tara ta ka sha wahala ka bi dare ka bi rana barayi suna kawo maka farmaki ‘yan damfara suna kawo maka farmaki ‘yan hassada amma duk da haka Allah ya tserar da kai sai da ta kai shekara kuma ka kwashe ta ka ba wanda kwata-kwata bai ma san yadda kai ka neme ta ba to duk wanda ya iya haka to ya samu kyakkyawan horo don haka zai zama shi yake control ɗin dukiyar ba ita take control ɗinsa ba amma za ka ga duk wanda baya iya haka to in yi wa dukiya mugun sabo in baya wasa ba ita za ta halakar da shi to amma zakka tana yin haka in ku haka iya control ɗin dukiyarka to gaskiya ba ƙaramar sa'a ka ci ba sannan abu na gaba Zakka tana taimakawa wajen tarbiyyantar da mutane wajen ƙoƙarin yaɗa alheri a junansu da kuma yaɗa soyayya wanda wannan yana rage ayyuka na laifi wanda wasu kuma suna da alaƙa da financial crimes irin laifuffuka da suka shafi harkar kuɗi domin wani har ga Allah yana yin laifin ne saboda ba shi da shi amma duk lokacin da Allah ya taimaka aka taimake shi aka ba shi to sai ka ga an cece shi ya zanto a babu wannan sannan abu na gaba shine ita zakka tana ɗauko mutum daga wani yanayi zuwa wani yanayi misali daga lokacin da kake jin cewa yawan kuɗin su ne su ne rayuwarka zuwa lokacin da za ka ga kuma bayarwa ita ce rayuwarka wanda waccan asali sifa ce da ya bai kamata a ce ɗan adam ya sifantu da ita ba ta biyun kuma ita ya kamata a ce ɗan adam ya sifantu da ita da dai sauran wa'insu abubuwa da yawa wanda lokaci ba zai bari ba mu ambata na cikin hikimomin da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye a cikin zakka da fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon sauke wannan nauyi da yake wuyan mu duk wanda ya mallaki dukiya sai ya kokari ya fitar da ita ragowa kuma bayanan insha Allah za a same su a cikin littattafai na fiqihu da kuma sauran darussa na fiqihu da sauran su, kamar darasin mu na muwadda da muke yi in Allah ya kawo mu babin zakka ko a ina kake yanzu duniya ta zama global village ga social media nan ko ina yanzu haka muna karatun nan da kasashen turai ma da kasashen laraba ana bibiyan mu kai tsaye don Allah sai da ko gare mu ko ga wasu daga cikin ƴan uwanmu cikin masu da'awa za a iya samun ragowar bayanai insha Allah alaramma wa minhum wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhun khayril lakum na'am yu'minu bil mu'minina yu'minu billah wa minhum خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم الله يتي ومنهم a cikin munafukai akwai allazina yu'zuna nabiya wa inda suke cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa yaquluna sai ji suna ce masa huwa udhunun shi sai ka ce kunni da an faɗi magana sai ya ji kamar yadda da an gaya wa kunne magana sai kunne ya ji to shi ma haka yake to sunan zagi suke nufi kenan saboda za su je su shirya kitamurmurarsu sai Allah ya sa wani ya gani sai ya zo ya gaya manzo Allah sama in wani ma bai gani ba sai Allah ya saukar da wahayi ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi to amma manzo Allah sama da yawa in ya ji kyale su yake yi ko kuma da ya ji in ya kira su ya ce ya haka akai sai su ta rantsuwa suna wallahi ba haka akai ba sai Allah ya ce kul ka gaya musu udhunu khairin lakum to ai da kuke ce masa sai ka ce kunne na ji saboda tsabagen ji to ai kunnan na alkhairi ne tunda in ya ji ma ba hukunta ku yake ba kyale ku yake ya wakilta ku zuwa ga rantsuwar ku saboda kun ga shi ya zame muku alheri ko kuma qul udhunu khairin lakum wato shi manzara sama in kun ce masa sai ka ce kunnan to ai kunne ne da yake jin abun alkhairi yu'minu billahi yayi imani da Allah ko yana imani da Allah haƙiƙanin imani wa yu'minu lil mu'minina kuma idan muminai suka zo suka gaya masa cewa wani da wani cikin munafukai sun ce kaza to manzo sallallahu alaihi yana yadda da maganar su wa rahmatul lil ladina amanu minkum kuma manzo sama wata kebantacciyar rahama ce ta musamman ga waɗanda suka yi imani a cikin ku sai Allah ya ce wallazina yu'dhuna rasulullahi lalle waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi ta hanyar gaya masa maganar da bata dace ba lahum azabun alim azaba mai raɗaɗi tasu ce su aka tana wa ranar alƙiyama wannan wata sifa ce daga cikin sifofin munafikai amma wannan sura ce suratul fadiha wacce take tonawa munafikai asiri take faɗar irin halayensu da kuma irin abubuwan da suka kasance suna aikatawa to idan muka kula wa minhum an kawo wawun wawun ɗinnan wawul ataf ce an ɗora wannan jumlar akan jumlar baya tunda Allah subhanahu wataala ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqat to aka yi bayanai aka yi bayanai yanzu sai aka ɗora aka yi aka ce wa minhumul ladhina yu'dhuna an-nabiyya daga cikin su akwai masu cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tarihi baya ƙarya al-imam ibnu abi hatim ya fitar a cikin tafsirinsa kamar yadda ko malaman tafsiri ta tazafaru ala naqlihi anhu mimman jaa ba'dahu daga Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa wayannan masu sukar manzo Allah sallama din wasu munafukai ne sanannu wanda daga cikinsu akwai al-Jullas ibn Suwaid kafin ya tuba akwai naftal ibn al-haris akwai attab ibn ushair akwai wadi'ata ibn Sabit. wayannan sune masu wayanda aka saukar da wannan ayar saboda su al-imam al-qurtubi ya karkata zuwa ga cewa ta sauka ne akan attab ibn ushair wanda shine yake cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ce kunne haka yake duk abin da aka zo a gaya masa aka ce mun yi wai sai ya yadda abdullahi ɗan abbas kuma a ruwaya sai yake cewa a taron wayannan munafukan ne suka zauna suke gulma suke faɗa wa annabi sallama wani abu wanda bai dace ba wanda bai dace a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi ba sai wasu da suka ce a la taf'alu kun ga fa a daina gaya masa haka fa inna khafu an yablughahu ma taqulu ko ma naqulu muna tsoron fa kada mu je yanzu nan ka san za a je a gaya masa abin da muka ce sai shi Jallas ibn Suwaid ibn Samit sai ya tashi ya ce kai dallama ko kuma ta kawai mu ci gaba da abaganan mu in ya so in ma an je an gaya masa ma je mu rantse mu ce masa wallahi ba haka muka ce ba ai in mun rantse yana yadda domin shi Muhammadu nan da kuka gan shi sallallahu alaihi wasallam yadda kuka san kunne haka yake duk maganar da ta taho jinta yake sai Allah ya saukar da wa minhumul ladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun wa minhumul ladhina yi an Nabiya wa yaquluna huwa udhun asali al'udun abin abinda ake nufi da al'udunu. da alhamza ɗin tana da rufu'a zalun ɗin ma tana da rufu'a nunun ɗin ma tana da rufu'a shine abin da ake ji da shi aljariha allati fiha hasatu sam'i wannan gabar da take da ita ake ji wanda a cikin ta akwai dodon kunni to amma da suka sifanta shi da al'udhun suka ce masa udhun ba wai suna nufin uzun haƙiƙatan ba abinda suke nufi aikal uzuni yadda ka san kunne haka yake saboda shi kunne shine da ka faɗa to duk abin da ya iso zuwa gare shi yana ji yasma'u ma yablughu ankum to shi ma haka manzala Allah duk abin da aka zo aka gaya masa to to yana ji haka suke cewa haka suke so su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da to ubangiji subhanahu wata'ala cikin hikimarsa da tsarinsa sai mayar musu da martani irin abin da suka faɗa sai ce qul udhunu khairin lakum amma sai aka juya musu da ma'anar da tafi kirki wanda kuma wannan salo ne na ƙwarewa da iya zance kamar abin da ya faru tsakanin Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi da shi da wani mutum wani bawan Allah shi Hajjaj bin Yusuf din ya faɗa masa wata magana yace la ahmilannaka alal adham na rantse sai na dora ka akan bakin doki al adham bakin doki kenan to amma shi abin da yake nufi yana nufin sai ya daure shi salo ne na zance to shi kuma wannan bawan Allah yana da fasaha sai ya gane mai Hajjaj yake nufi sai ce haba ya ya, ya amir ai misluka yuhmilu alal alal alal adhami wal ashhab ko ya faɗi wata kalma haka ce, to a irin kabawai ba wai a irin bakin doki kawai yake ɗora mutane ba sai ya ɗora mutum a baki ma ya dora shi a mai kala kaza sai jaji ya ga to ai kuma ya ma yabe shi ne da wannan magana sai ya waski sai ya bi magana shi wannan mutumin sai ya bashi kyautar dokin a madadin ya masa abin da da ya nufa kaga kenan ya shi hajjaji ya nufe shi da sharri shi kuma sai ya dora shi akan alheri sai kuma hajjajin ya tafi akan alheri to anan da suka ce wa minhumul ladhina yu'dhuna an-nabi da Allah ya ce wa minhumul yi yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun to Allah bai ce a'a ba haka ba sai ce qul udhunu khairin lakum qul udhunu khairin lakum al-imam nafi'ul madani ƙira'ar nafi'u ruwayar warshu da ƙalun su kuma suna yi wa zalun ɗin ɗauri sai su ce ƙul uznu haka duk wanda yake karantawa da warshu ko ƙalun zai ce ƙul ƙuluznu khairin lakum ƙuluzni ƙuluznu khairin lakum sai Allah ya ce yu'minu billahi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin imani da Allah wa yu'minu lil mu'minina kuma yana yarda da abin da muminai suka zo suka gaya masa to a nan imani kalma ce da idan ta zo a aiki to ba ta karɓar maf'ulun bihi object kenan sai an haɗa ta da preposition sai an kawo mata harfu jar misali in ka ce na yi imani sai ka ce da ko sai ka faɗa abin da ka yi imani da shi ɗin saboda ya zama kenan intransitive verb ne in kana so ka mai da shi transitive verb sai ka kawo preposition to kowane kowace kalma ta aiki da take buƙatar preposition to akwai a preposition ɗin da aka yi assignin mata aka ce da shi za ta yi aiki to amma a nan sai aka ce yi uminu billahi sai kuma aka ce wa yi uminu lil ba a ce wa yi uminu bil mu'uminin ba sai zanto da za a yi magana akan ubangiji sai aka sa ba'un da za a yi magana akan muminai kuma sai aka sa lamun haka ne amma kuma in mun zo fassara duk fassara ɗaya muke sai mu ce ya yi imani da yana yin imani da Allah kuma yana yin imani da to ashe da ba da la duka za su zama da ma'anar ba ne ai da ma'anar da ne da Hausa ko kuma akwai wata hikima ne da ta sa aka yi haka to anan duk wanda ya bibiyi alqur'ani zai ga yawanci inda shi imani abin da ake nufi da imani shine gaskatawa shine kai submitin ka yadda ko da ba akan magana ta tauhidi ba misali a ce zan baka kaza in kai kaza yaya ka ce amintu na yadda na gaskata na amince na gaskata shi yasa ƴan uwan annabi yusuf da suka dawo suka ce ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhibu wa ma anta mu'minin lana nun san ba za ka yadda da mu ba kaga imani anan da ma'anar yadda ko to in dai yaddar da Allah ne to a ka'ida da ba'un ake amfani in kuma yaddar ba da Allah bane yadda ce literal yadda ba technical yadda ba literal normal yadda ta yaddar da muka sani a Hausa to ana amfani da lamun ne shi yasa inda kana tunani zaka shiga cikin alqur'ani za ga yawanci haka Allah subhanahu wataala yake amfani da shi kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa anan yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina haka kuma Allah subhanahu wataala da zai magana akan annabi lutu da ya yadda da annabi ibrahim ya yadda da da'awarsa sai Allah ce fa amana kaga ba a ce fa'amana bihi ba sai aka ce fa'amana lahu lut haka zalika kuma a can cikin suratu yusuf ɗin wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin to wannan shine hikimar da malamai suka faɗa cewa in imani da Allah ne to ana sa ba'un idan kuma imani da ya shafi wani Allah sai a sanya lamun wanda da lamun ɗin. da ba'un ɗin duka suna ɗaukar ma'ana ɗaya ma'anar wa yu'minu lil mu'minina yana gaskata mu'minai in suka zo suka faɗa masa ko kuma sai ku zo ku dinga rantsuwa akan cewa wallahi ba haka akai ba Allah ya ce wallazina wallazina yu'zuna wa rahmatul lil ladzina amanu minkum kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rahama ne ga waɗanda suka yi imani sai zanto rahmatun dinnan a wato khabarun ne da'in mahdhufun taqdiruhu huwa sai zama ma'tufun ne ala udhun qul kace da manzal kace musu udhunu khairin shi manzan Allah kaga akwai kalmar shi shine subject wannan predicate ne udhunu khairin lakum shi kunne ne na alheri gare ku kuma shi rahama ne na amanu wannan a kira'ar eh, jumhur kenan amma hamza ya karanta wa rahmatin na amanu sai rahama a yi mata kisira kamar misali sai ka ce ƙul qul khairu lakutun da dama hamza yana tsayawa kan a sakin da ya zo kafin hamza da al-mutaharrik da kafin duka harafin da ya zama sakin wanda ya zo kafin hamzatul qat'i wacce take mai wasali sai ce qul udhunu khair udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatin a madadin wa rahmatun wannan ita ce kira'ar hamza sai malamai suka ce to abinda yasa imamu hamza alaihi rahmatullah yake yin yake yin kisra akan wannan rahma din sai ya zanto ma'tufun ne ala khairin sai ya zama wa udhunu rahamatin kuma kunne ne na rahama ladina amanu minkum to ina ma'anar wa rahmatul ladina amanu minkum su wanda basu imani ba kenan a zahiri a mafhumin wannan aya yana nuna manzo Allah ba rahama ne gare su bayan gashi Allah ya ce wa ma arsalnaka Allah ya ce manzo Allah rahama ne ga duniya baki daya muminai da waɗanda ba muminai ba mutane da waɗanda ba mutane ba to amma na Allah ya ce wa rahmatul lil ladina amanu minkum kuma rahama ne ga muminai kawai to anan malamai sai suka yi magana suka ce abinda ake nufi shine ke bantacciyar rahama ma'ana duk wanda ya bayyanar da imani ya ku munafikai ya ku waɗanda kuke munafikai waɗanda za su fa'idantu da manzan Allah sallama fa'ida ta haƙiƙa su ne waɗanda suka yi imani a cikinku sai ya zanto akwai ya da magana ga su waɗannan munafukan da kuma kausa samu shi harshe da nuna musu cewa a ranar gobe suna da narko a wajen Allah subhanahu wata'ala Na'am. ويحلفون يحلفون بالله يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله تهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين To, Ubangiji subhanahu wa bayan ya gama mana wannan bayanin sai ce, Ya halifuna billahi lakum, za su zo su dinga muku rantsuwa da Allah liyurdukum dan su yardar da ku akan cewa su mutanen kirki ne bayan kuma a gefe guda ga tsayar da suke kumawa wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu kuma alhali Allah da manzansa sune ahaqqu da su yardar da su in kanu mu'minina in dai da gaske su mu'minai ne su yardar da Allah ta hanyar yin imani da shi tun da shi yana ganin zuciyarsu su da manzo Allah ta hanyar yi masa ɗa'a da dacewa da ayyukansa in dai da gaske muminan ne ba zuwa su su ta yi muku daɗin baki don ku yarda da su ba alam ya alamu a gaya musu cewa su ba su sani ba ne annahu man yuhadidillah wa rasulahu duk wanda ya raba gari da Allah ya ɗau hanya da ta saba hanyar Allah ya ɗau hanya da ta saba hanyar manzo Allah sallama fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha to tabbas akwai wutar jahannama tasa ce da aka tanadar masa zai shiga da dawwama a cikin ta zalika alkhizyul azim dawwama a cikin wuta kuwa wannan kaskanci ne wanda yake babba yahdharul munafiquna kullum mu'mini suna jin tsoron an tunazzala alaihim suratun munafiquna an tunazzala alaihim suratun kullum munafikai suna jin tsoron kada a saukar musu da sura ko kada a saukarwa da muminai sura tunabbi'uhum da za ta dinga ba wa muminan labari bi ma fi da abin da ke cikin zukatan munafukai na munafunci za su zo su yi muku rantsuwa to kuma suna tsoron kan Allah ya saukar da ayar da za ta faɗi cewa wannan rantsuwar ƙarya ne ka san mara gaskiya ko a ruwa gumi yake sai Allah subhanahu wataala ya ce kul ka gaya musu ya rasulullah istahzi'u ku ci gaba da yin izgilinku amma wannan gatsi aka yi musu in kun isa ku ci gaba inna allaha mukhrijum ma tahzarun haqiqa allah subhanahu wataala zai bayyana da abinda kuke jin tsoron allah ya fito da shi din ya gaya wa mutane na munafincin ku tun da dama shi munafiki ya san ya kwana da sanin cewa shi munafiki ne baya so kuma a gane sai allah ya ce wala in sa'altahum inda zaka tambaye su in suka yi izgili ko suka zagi manzan Allah sa ko suka zagi sahabbai in ka ce musu ya haka la na sai ka ji wallahi zaka ji suna cewa inna ma kunna hudu wa nal'ab ai inna ma kunna hudu ai mun kasance ne na hudu muna kutsawa cikin fannoni na zance wa nal'abu kuma dai ba'a ce kawai da wasa muke yi sai Allah yake cewa kul ka gaya musu abillahi yanzu wasan kuma ya koma da Allah wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'una kuke yi wa izgili kuke wa ba'a to maganar ba'a in dai ta shafi Allah ko ta shafi alqur'ani ko ta shafi manzan Allah sallallahu ko ta shafi addini la ta'taziru kar ma ku ce za ku kawo hanzari ko uzuri ku ce wai wasa kuke kad kafartum wannan abin da kuka yi kun kafirce da shi ba da kun bayan da kun bayyanar da imani to kun kafirta in na'fu an ta'ifatin minkum in mun yi wa wasu marangwami cikinku saboda sun tuba kamar yadda makhash ibn himyar ya tuba nu'azzib ta'ifatan to sai mun azabtar da wasu daga cikinku bi annahum kanu na saboda sun kasance mutane ne waɗanda suke mujrimai masu laifi to wannan aya al-imam ibn al-munzir ya rawaito daga qatada cewa akwai wani mutum cikin munafukai. sai ya zo yake magana a kan al'amarin waɗanda ba su je yaƙin tabuka ba wanda Allah ya saukar musu da abin da ya saukar musu sai yake cewa wallahi ka ga wayancan da ba su fita ba su wane da wane hum la khiyaruna wa asharafuna ne fa suka fi mu Su ne sama da mu wa in kana ma ƙulu muhammadun Haƙƙan? in kuma har abinda manzo Allah sama yake faɗa na wannan ƙur'anin da musuluncin in gaskiya ne lahum sharrun min alhamiri to lallai su sun fi sharri fiye da jaki sai wanda daga cikin musulmai ya ji abin da yake faɗa sai yake cewa wallahi inna ma ya ƙulu muhammadun lahaq wallahi abin da manzan Allah yake faɗa gaskiya ne wala anta sharrun min alhimar kuma kai ma ka fi jaki sharri gwanda jaki da kai to sai wannan mutumin da ya ji sai je gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ka ji wai abin da wani yake faɗa har kaza da kaza da kaza yake cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kirawo shi saboda fair hearing ka faɗa mu ji me ya faru kai kai kake faɗa haka kake cewa eh, wa'anda ba su fita yaƙin nan ba aka saukar da ayoyin nan akan su sun fi kaza sun fi kaza sai ya dinga rantsuwa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wallahi wallahi ya rasulullahi ni ba ni bane wallahi ni ba ni bane sai manzo Allah ya ce da musulman to kai kaji abin da kace a ya rantsi kana da hujja akwai wanda ya ji bayan kai to sai ya roki Allah shi wannan musulmin ya ce ya ubangiji saddiqis sadiq wa kadhibil kadhib Allah duk wanda yake da gaskiya ka tabbata wasa da gaskiya wanda yake makareci kuma Allah ka karyata sai Allah ya saukar da yahlifuna billahi lakum liyurdukum za su zo su dinga rantse muku da Allah a gabanku liyurdukum domin su yardar da ku to kuma shi munafiki kamar yadda muka sha faɗa yana da yana da san ka zauna lafiya da shi amma kuma ba shi da ƙarfin da zai bi hanyar zaman lafiya sai dai ƙarya kuma kullum dan ƙoƙarin ya kubutar da kansa ya gwada maka cewa shi nagari ne zai taimaka rantsuwa shi yasa mutumin kirki bai cika rantsuwa ba shine wani yana yaban wani yake cewa qalilul alaya hafizun bi yaminihi idza sadarat minhu aliyatu barrati yace bai cika yin rantsuwa ba sai ta zo zama dole in kuma yayi yana kula da rantsuwarsa duk sanda rantsuwa ta kukuce daga bakinsa ta fito to fa abin da ya rantse a kansa sai ya cika shi to wannan daga cikin sifar munafukai kenan san siyardar da musulmai da kuma ƙoƙarin rantsuwa akan ƙarya sannan wannan aya ta farko kenan yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minina anan Allah ya ce wallahu wa rasuluhu haƙƙo an yurduhu ba a ce an yurduhu ma ba Allah da manzansa su suka fi cancanta da a yardar da su kuma da muka tashi fassara muka ce a yardar da su saboda yardar da manzan Allah sau salama yardar da Allah ne kuma ana yardar da Allah ta hanyar yin abin da manzan Allah ya zo da shi wanda kuma manzan Allah shi ne yake ji ya yarda da shi kamar yadda biyayya ga manzala sama biyayya ga Allah ce man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah saboda akwai wurin da Allah yake nunawa shi kadai za a yi wa to amma manzon Allah ma ya shiga ciki duk sanda ka bi Allah an baka yi manzala sama biyayya ba to ba ruwan Allah da wannan biyayya taka akwai kuma inda Allah yake cewa wa ati'ur rasula la'allakum turhamun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a kadai ba ta isa ba sai ka hada da yi wa Allah da'a to wannan kuma akwai wani sirri na larabci wanda yana da tsayin da ba sai mun tsaya mun faɗa ba alam ya alamu annahu man yuhadidillah lafazin yuhadidi ai kana fi haddin wallahu fi haddin akhar yasa na tarjama mana shi raba gari a ce yau Allah ga abin da yake so kai kuma ga naka daban kake so to ka raba gari da Allah kenan to duk wanda ya raba gari da Allah dan wuta ne sai ya shiga wuta sai dai in ya tuba Allah ya yafe masa to ya tabbata a cikin al'imam ibn jarir al-tabari da ibn al-mundir da abu sheikh ibn hayyan al-ansari ta hanyar katada ibn di'amata sadusi kuma sannan an rawaito ibn abi hatim Allah ya ji kansa da rahama ya rawaito ta hanyar Abdullahi bin Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa wani mutum cikin munafukai a lokacin yakin Tabuka ya zo yana cewa ma ra'ayina misal qurra'ina haula ni na rasa kan gane kan irin waɗannan ustazan namu da sahabbai yake shi ya san da ba ustazu bane in san ce qurra'u suna nufin ustazai ma ra'ayina misal qurra'ina haula arghabu butunan su ga sun fi kowa kwaɗayin abin da za su sa a cikinsu wala akzabu alsinatan ko ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i ba mu ga kam ni na kasa gane irin waɗannan ustazan namu Ga shi da kwaɗayin abin da za su sa a cikinsu ga shi da ƙaryan magana wa ajbanu inda liƙa. kuma ga su in aka zo yaƙi sun fi kowa tsoro wannan abin guda uku ya zargi sahabbai da su kuma duk ƙarya yake ke. domin su in ka gan su ya ƙilluna inda ɓama'i daren da aka ce ana so a zo a karɓi abu kaza sai ga ɗaya bayan ɗaya ake zuwa kaɗan kaɗan kaɗan sai ta ƙure mutum zai zo amma aka ce ana so a bayar za ga turmus suke su za su zo su yi ta bayarwa kuma ba ka ga mutanen da a duniya suke da gaskiyar zance ba bayan annabawa in ba habban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka tuna abin da Sa'ad bin Mu'az ya faɗa a filin yaƙin Badar Ya ce ya rasulallah nahnu mu da kake ganin mu mutane ne waɗanda suke masu juriya in aka tunkari abokan gaba burinmu ma kawai mu a ce yau gashi za a yi taho mu gama ya ce da za ka ce mu zo mu fada cikin wannan tekun wallahi za mu shiga ya rasulallah haka suke yi ka ji abdullahi bin rawaha lokacin da zai kutsa cikin mu'uta mai yake cewa Samtu ya nafsi latanzilinna latanzilinna aw latukrahinna mali araki takrahina aljanna yace na rantse raina sai kin sauka an yi taho mu gama da ke ko ki hakan ko in kyamace ki ya naga kina ja baya-baya ne ga aljanna duba kisar abu dujana yake cewa ni yanzu in har sai na cinye wannan dabinan ni ina jiyo ƙanshin aljanna a bayan dutsen uhudu ku duba uh, anas ibn nazar allah ya ƙara yadda a gare shi ba shi aka yakin badar ya ciji ya tsaya ce wallahi in allah ya gwada min wata ranar da za a yi yaƙi sai allah da kansa sai ya ga me zan yi haka ya shiga aka je aka buga da shi har aka kashe shi aka saukar da minal mu'minin rijalu ku duba bara da aka zo yakin ridda lokacin da su musailima suka shiga suka kulla kansu aka rasa yadda za a yi kuma dole ne in aka kyale su yakin nan bai kare ba yayi ishtihadi yace kun sa abin da za ku yi ku wurga ni cikin su tunda su tsoron mutuwa suke ni kuma mutuwan nake nema mu yi duk yadda za mu yi da su sai na ga bayan su na buɗe kofar koda da za su kashe ni hakan aka yi aka yi majojowa aka jefa shi suna su kasa yana yo kansu saboda su tsoron mutuwar suke shi kuma neman ta yake kanshin aljanna yake ji saboda inna allaha muna an fi an wa amwalahum bi anna lahum janna haka ya shiga ana kikikaka ana jansa yana duk wanda ya tara in ya dake shi sai ya mutu sai da ya buɗe ƙofa kuma aka tattake shi ya mutu sannan wai a ce musu wai ajibana wala ajibana inda liqa to sai Allah subhanahu wataala wato sai aka jiwo wannan maganar da suke faɗa sai aka ji aka gaya manzo Allah sallallahu aka ce to ga abin da suke cewa manzo Allah ya kira su sai suka ce ai wallahi inna ma kunna naqudu wa nal'ab ai wasa ne kawai ya rasulullah ka san ba mu ka san mu da raha to shine sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wala in sa'altahu in ka tambaye su me yasa kuke ce kaza kuke cewa kaza la yaqulunna inna ma kunna naqudu wa nal'ab zaka ji suna tabbas na za su dinga ce maka inna na na kudu wa nal'ab ai kawai muna kutsa ne cikin fagen magana muna wasa qul abillahi wa rasulihi wa abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum inna afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin to wannan akwai ƙarin bayani akan yi wa addini izgili da masu addini wanda insha Allah a karatunmu na gobe za mu karya kumallo da shi da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata Allah wa sallallahu sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in uh, Uh, please, we are coming to an end of our excuses that we have been taking to our brothers whom